Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara jaddada alkawarinta na shawo kan matsalolin tsaro da suka yi da baibayi a wasu sassan ƙasar. Ministan tsaron Najeriya Alhaji Muhammadu Badaru Abubakar a wata ganawa ta musamman da masu ruwa da tsaki da suka hada da sarakuna, shugabannin al'umma da na addinai da kungiyoyin mata da matasa da jami'an gwamnati a shalkwatar rundunar soji ta uku da ke barikin rukuba a nan Jos. Ya ce matsalolin da jihar plateau ke fuskanta abu ne da za a iya magancewa. To duk da sauki ya samu muna so saukin ya ci gaba da samuwa yanda za a ce kwata-kwata babu matsala na ko kankane a plato akan harkar tsaro akwai wadansu sababbin matakai da za a sa ne na tabbatar da cewa wato wannan zaman lafiya ya dore eh an tattauna sosai kuma kowa ya faɗi bayani cikin aminci da gaskiya da bayyana matsalolin da kuma shawarwari na yadda za a yi maganin matsalolin ko matsalolin ba wasu masu damuwa ba ne muna ganin tsakanin gwamnatin tarayya da ta jiha da shugabannin local government za mu iya a samo bakin zaren kuma a yi maganin wannan matsalolin yadda za a sami zaman lafiya mai dorewa. Ministan tsaron Najeriya kenan Alhaji Muhammadu Badaru Abubakar. Masu ruwa da tsaki daga ƙananan hukumomi biyar ne da suka hada da barikin ladi, bokos, Riyom da wase da ke fama da tashi-tashen hankula su ne suka halarci zaman tattaunawar. Sunana Honorable Garba Abdullahi Muhammad ni ne chairman na gan Allah na jihar Plateau. To abubuwan da aka tattauna gaskiya sun yi ma'ana minista da ya zo ministan tsaro ya ɗauki abin da mahimmancin gaske kuma na ji daɗi an faɗa masa gaskiya mutane da suka yadda suka zo din sun yi imani a zauna lafiya misali sarkin wasa ya yi magana da sarkin kanam cewa kawai sai a turo mutum daga abuja kawai an bashi lasin ya zo ya yi maini sai a kori mutane a garinsu a kore su a gonakinsu kai da gonanka kakanni kaka da kakanni an kore ka an yi mainin kuma an gama mainin din ba wutar lantarki ba ruwan sha ba hanyoyi ba asibiti ba makaranta ina amfanin wannan ci ga to aikin gwamnatin tarayya ta yi maganin gurin nan a suna na emmanuel balamolpul ne eh, chairman na karmar hukumar mungu da yake shi minista da kanshi na tsaro na kasa ya zo da kanshi ke makin gayan da taron ya kasance an gane wa juna in ubangiji ya yarda ina ganin wannan zai taimaka ba kaɗan ba za a samu zaman lafiya insha Allah. Basarake Uja a naguta Fonzo Johnson Jauro Magaji ya ce ba sarakuna matsayinsu a dokance zai taimaka. Muna so kamar mu sarakuna in kika ji maganar da kai nan gurin. Mu ma ya kamata ƙara mana ƙarfi. Saboda mu ma mu samu yanci mu ce kai daga ina ka zo me ka zo yi suwa suwa ka zo ka ga musu kafin ka zo wannan wannan ƙauyen wannan garin. Ya kamata mu samu ƙarfi mu ce kai kayi laifi dogare ku kama shi a kai shi kurkuku. saboda ya je ya sata a gonan wani ko kuma ya je ya kama eh, shanun wani mai ba gwamnan jihar plateau shawara kan harkokin tsaro birgediya janar gagji shifi mai ritaya ya ce sai mutane sun fahimci junansu kafin samun zaman lafiya mun gane cewa mutane ba su gane juna ba ne akwai abubuwan da ke faruwa za ga wannan ya ɗauka haka aka yi wannan kuma ya ɗauka haka aka yi sai ga ba gane juna ba na biyu kuma muna so cewa kan mutane su ɗauka cewa lalle sai abin da suke so shi za a yi masu kafin a samu zaman lafiya dole wannan dan ba da waje kaɗan wannan ma ya ba da waje kaɗan kaga in an yaka to za a samu zaman lafiya din A cikin shekaru fiye da 20 da aka samu rashin fahimta tsakanin wasu al'ummomin jihar Filato dai an tafka asarar rayuka da dukiyoyi masu ɗimbin yawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria.